daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6.25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauraron mu a tashar biyu afirka akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon na niger sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma da ke birnin kwanni sannan masu sauran mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin mu na hantsi inda za ku ji cewa wasu jam'iyyun kawance a jamhuriyar Nijar na kira da a yi wa kundin zaben ƙasar garan bawul ko menene dalilinsu su daga yanzu ne ya kamata a gyara don a samu a yi zaɓe tsabtatacce wanda yake duka kowa za shi amincewa da shi kuma kowa za shi dogara bisa ga wannan zaɓen da an kai kuma a yi aiki na gari. Za ku ji ƙarin bayani sannan muna tafa da wata hira kan dambarwar siyasar Kano da kuma shirin a dawo lafiya har ma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da babu Yakubu Makeri wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Fadar shugaban Amurka ta White House ta bayyana a jiya Litinin cewa babbar manufar tattaunawa da shugaba Donald Trump zai yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ita ce kawar da duk wani shirin nukiliya a zirin Koriya da baki daya sai mun ga an ɗau ƙwaƙwaran mataki a kan kawo ƙarshen shirin nukiliya kwata-kwata in ba haka ba matsin lamba da takunkumi da amurka ke yi wa pyongyang zai ci gaba a kan ƙasar da ta zama sajin ware kim ya ba da sanarwar dakatar da shirin gwajin makaman nukiliya da ƙaddamar da makamai masu linzami da suke cin dogon zango a halin da ake ciki kuma bisa ga dukkan alamun shugaban faransa emmanuel macron yana jin daɗin ziyarar wuni uku da ya kawo nan washington inda aka shirya masa liyafar cin abinci a jiya litinin a mount vernon a jihar virginia kana ya gana da wasu masu ziyara da kuma 'yan yawon bude ido a ginin lincoln memorial muhimman batutuwa da suka shafi duniya su ne za su ɗauki hankali a tattaunawarsa da shugaba donald trump a maɗaukakin ofishinsa na oval a fadar white house 'yan sandan kanada sun cafke wani dan shekaru 25 da suke zaton shine matukin motar nan da ta afkawa masu tafiya da kafa a gefen hanya a jiya litini a birnin toronto wanda ya kashe mutane goma kana ta wasu goma sha biyar shugaban 'yan sanda mark saunders ya faɗa wa manema labarai cewa ko shakka babu an aikata wannan abu ne a cikin ganganci sanders ya ce sunan matukin alec minasian kuma yana da zama ne a wani ƙauye a birnin toronto ne ministan tsaro raf godel ya ce bayan ya tuntuɓi manyan jami'an tsaro kuma bisa ga la'akari da bayanai da suka ba su babu alamar akwai barazana da ta shafi ƙasan kan wannan hari prime minister canada justin trudeau ya kira harin abin takaici mara kuma kan gado daga bisani ya jadinta da waɗanda wannan halin ya rutsa da su da iyalansu baki ɗaya yayin da ƙungiyar raya ta tattalin arzikin ƙasashe da ke kudancin afirka kudancin afirka da ake kira sadc a takaice take shirin yin wani taron koli a yau talata a kan yunkurin da demokuraɗiyyar jamhuriyar congo take yi na shirya zaɓe da daidaita ƙasar akwai yiwuwar shugaban congo ba zai halarci taron ba wani jami'in gwamnati ya faɗa wa muryar amurka cewa shugaba joseph kabila zai tura prime minister bruno chibala a taron wanda za a gudanar a luwanda babban birnin angola sai dai ofishin kabila bai fitar da wata sanarwa a hukumanci ba martin fayulu dan haɗakar jam'iyyun adawan dr congo da aka fi sani da resemblement a turance ya faɗa wa muryar amurka cewa ya kamata ƙungiyar ƙasashen kudancin afirka ta fito ƙarara ta faɗa wa kabila ya sauka daga mulki don ƙasar da ta gudanar da cikakken ko kuma zaɓe a cikin kwanciyar hankali ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an kwantar da tsohon shugaban amurka george hw bush a asibiti domin jinyar wata matsananciyar cuta wadda ta shafi jini kamar yadda mai magana da yawun zuriyarsa ya faɗa a maraicin jiya litinin tsohon shugaban mai shekaru 93 a duniya an kwantar da shi asibitin methodist ne a safiyar lahadi kuma yana ƙarƙashin kulawa sosai sanarwar ta ce bush yana samun sauki kamin kwantar da shi a ranar asabar tsohon shugaban na amurka ya je jana'izar uwar gidansa barbara bush wacce ta rasu a makon jiya tana da shekaru 92 a duniya bush da uwar gidansa barbara sun yi shekaru 73 suna aure tsohon shugaban na amurka ya shugabanci amurka wa'adi daya daga shekarar 1989 zuwa 1993 wani matashin tsohon soja ya rasa mazakuntarsa sakamakon wata fashewa afghanistan ya samu aikin tiyata mafi inganci a duniya na datsa masa sabon al'aura likitocin asibitin jami'ar hopkins da ke baltimore da ke jihar maryland a nan amurka sun ce an kirkiri baki ɗayan mazakuntarsa kuma aka dasa matsa wata al'auran da duk bangarori da ke tattare da mazakuntar nasa na wani mutum ne wanda ya taimaka da nasa bayan ya mutu a cikin tiyata na tsawon awa goma sha hudu likitoci sun faɗa a jiya litinin cewa yana samun lafiya kana kuma ana sa ran zai bar asibiti a cikin wannan mako babu yakubu makirke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya wani rikicin siyasa da ya kici ya cinyewa shine takaddama tsakanin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kuma tsohon gwamnan jihar ta Rabi Musa Kwankwaso lamarin da ya haifar da rabuwar kawuna a tsakanin jam'iyyar APC mai mulkin jihar. To kowace irin rawa majalisar dokokin jihar mai rinjayen 'yan jam'iyyar ta APC ke takawa wajen ganin an ɗinke wannan baraka yayin da aka tunkari zaben 2019 tambayar kenan da abokin aikina na ladan ibrahim ayawa ya yi wa dan majalisar dokokin jihar kano honorable kabir alasan rano wanda ya kawo ziyara a nan ofishinmu amma ya fara ne da bayani kamar haka na farko dai kowa yana da magoya baya gaskiya ne wannan amma abin da nake baka tabbaci shine shi al'amari ga baki ɗaya zamani allah ne yake kawo shi kuma duk wani allah ya kawo lokacinsa to a bashi haɗin kai a bashi goyon baya ya yi mulkinsa ya gama lafiya wani ma idan allah ya kawo shi ma a bashi irin wannan haɗin kai da goyon baya domin gwamnati allah yake kawo ta kuma allah yake riƙe ta domin ba don komai ba dama takaddama a siyasa ba wani sabon abu ba ne ko a baya haka aka yi kuma ba wani sabon abu ne ba illa kamar yadda ka sani a matsayin mana 'yan jam'iyya na gari so samun a ce jam'iyya ana da wani ba matsala to amma dama duk yadda ka tara jam'iyya irin ta apc wacce gaba ɗaya a jihar kano babu wata jam'iyya da take da koda kansila tun daga matakin kansila har na mai girma gwamnan jihar kano duk hannu ɗaya ne na jam'iyyar apc ne to dole ku duk gidan da iyawa sai ka samu irin wannan sa to kasa kaɗi akwai wani abu da kuka yi a hukumance a matsayin ku na 'yan majalisa domin ganin an kawo ƙarshen wannan baraka saboda ina ƙara maimaitawa kusa suna da goyon baya ganduja na da goyon baya kuma kusan kama a ce an ja layi yanzu nan to gaskiya ne ka san ita dama siyasa kusan kullum a haka take wani zubin a tashi gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya sai ga an rabu wadda kuma wannan ba yana nufin cewa ba za a sake haduwa ba ita a siyasa minti daya za a iya dukkan wani al'amura da baka tunani dama a samu saɓani ba wani sabon abu bane kuma idan Allah ya so za a iya samun gyara kuma a samu haɗin kai cikakke amma abin da nake tabbatar maka da shi dai shine cewa duba da aikace-aikace da kuma zaburar da al'ummar jihar Kano da mai girma gwamna yake da kuma dukkanin zababbu na masu madafun iko so da izinin allah muna ganin cewa zaɓe na 2019 mai girma shugaban ƙasa zai ci shi ɗari bisa a kano haka mai girma gabana da dukkanin 'yan takarkarinmu na jam'iyyar apc ba a ganin cewa eh, kwankwaso ya cewa pdp eh, sun nemi da ya koma jam'iyyar pdp wurin su shida sun ba da sharuɗa idan za a sake ma jam'iyyar suna za su koma wannan bai ta muku da hankali ko yan apc a wannan bai ta mara da hankali ba don koyi ba ma demokradiyya duk ɗan ƙasa na gari yana da yancin da zai shiga jam'iyyar da yake so illa so samu mu ne a ce kowa yana jam'iyyar apc amma a yau in mutum ya da can da sheƙa sa ne dama su ce ta ɗan ƙasa ba za ka iya hana shi ba wanda abin da muke cewa dai shine dukkan wani mataki da za su ɗauka mu addu'ar mu shine Allah ya sa ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Kano da kuma dukkanin 'yan takarkarin mu musamman shi mai girma gwamna da dukkanin sauran 'yan takarkarin mu na jam'iyyar APC. Aiki na ɗaya daga cikin mizan da 'yan ƙasa ke duba masu jefa kuri'a ke duba domin zaben gwamnati. Kana jin gwamnatin ku ta APC ta kai kwatankwacin abin da gwamnatin ta gada yi har da zai sa ku kwanta idanun ku rufe ba da wani tababa ba na batun zaɓe? To na farko dai shi aiki kowa da irin nasa kuma kamar yadda ka sani al'ummar jihar Kano shaida ne ɗumbin aikace-aikace da ake gudanarwa a jihar Kano kusan in ce duk tarayyar Najeriya ko Legas da suke da samun kudaden shiga fiye da na Kano ba za ka tarar da ayyuka na raya kasa sako da birni kauye da gari irin wannan ake yinsa irin a faɗin jihar Kano ba wadda ina tabbatar maka da cewa al'ummar jihar kano sun gamsu da yadda mai girma gwamna ake tafiyar da gwamnatinsa da kuma aikace-aikace da ake yin su wadda mahadika ture ne idan ka je jihar kano za ka yi mamaki irin manyan hanyoyi da manyan gadoji na sama da na ƙasa da ake ta yi domin a tabbatar da cewa jihar kano ta ci gaba da riƙe kammanta na birni honorable kabil alhassan rano dan majalisar dokokin jihar kano To a jamhuriyar Nijar kuwa wasu jam'iyyun kawancen da ke mulki sun fara nuna buƙatar a yi wa kundin zaben ƙasar kwaskwarimar da za ta kawo ƙarshen dukkan wani shakku da 'yan siyasa ke da shi game da wasu dokoki da ake ganin za su iya haddasa rudani a zaɓukan 2021. A zanta wasu da Suleiman Muni Barma, da majalisar dokokin ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar RSD gaskiya Alhaji Hama Asa na cewa faɗawa abokin zama gaskiya ba laifi ba ne. dalilin kenan da ya sa jam'iyyarsa ke buƙatar a dawo kan hanya don shirya sahihin zaɓe. mu nrsd gaskiya muna bisa bakanmu na cewa kundin zaɓe na ƙasa a dibe shi da idan basira a diba shi a yi mai kwaskwarimar da ta dace da wanda duka 'yan siyasa wanda suke da 'yan majalisa a nan majalisa ya zamanto suna da wakilai cikin wannan seni ya zamanto abin da duk za a aikatawa lalle tare da su saboda mi saboda ba za ka takara ba a maida ka ƙauye abin da duk za a shiryawa ba tare da kai ba wannan ba daidai ba ne kuma ma'aikata na gwamnati wanda an kasa cikin seni lalle mun haƙiƙance da cewa eh, mulki na na niger da dokoki waɗanda an kasa ɗan ma'aikacin gwamnati ba ɗan siyasa ba ne bai kamata ba kenan shiga cikin siyasa to cikin kundin nan kuma an rubuta cewa akwai wakilai na hukuma wanda za su shiga cikin wannan harka har su kai masu yi zaɓe to wannan kenan kaga kuskure ne lalle mun yi shi a ido ruhe amma lalle sahiya ta waye yanzu mun ga tas mun ga komi kenan abin da muke so mulkin ƙasar nan in za a yi ne a yi shi cikin zaɓe na gari mai kyau wadda kowa za shi amincewa da shi kenan babu ƙurar da za ta taso daga baya irin wannan matsayi ba zai bata wa jam'iyyar pnds rai ba kasancewar ana ganin kamar kusan ita ce ta yi kane kane a cikin al'amuran hukumar zaɓe da ma maganar kundin zaɓen nan yo ai a gyara bai kawo ba ɓacin rai ko tashin hankali in akwai ganewa in akwai lura saboda aiki na ƙasa ba na mutum guda ba ne ba na tarayya ba ne ba na rsd ba ne ba na wata, wata jam'iyya ba ce daban aiki ne na ƙasa mulki Allah shi yake badawa a dubu biyu da ashirin da ɗaya ba a san ba kowane ne za shi ɗaukar mulki to kenan gyara daga yanzu ne ya kamata a gyara don a samu a yi zaɓe tsabtatacce wanda yake duka kowa za shi amincewa da shi kuma kowa za shi dogara bisa ga wannan zaɓen da an kai kuma a aiki na gari. Alhaji Hamma Asa kenan ɗan majalisar dokokin ƙasa a jamhuriyar Nijar. ta kafin shirinmu na gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogo anan na cewa karfe uku dare ne da minti sha shida ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alkawaranta muku a makon da ya gabata, wannan shiri zai tattauna da hukumomi da masu ruwa da tsaki a harkokin sufuri da kiyaye hatsira a Ghana, inda aka fitar da wasu alƙaluma masu daga hankali. Akalla mutane 592 suka mutu a cikin hatsira 3,393 a Ghana. tsakanin watanni ukun farko wannan shekarar 2018 a cewar wani babban jami'in 'yan sanda masu kula da sufurin motoci superintendent dubuwahini waɗannan alƙaluman sun haura alƙalumar shekarar 2017 inda mutane 530 ne suka mutu cikin hatsarin mota a daidai wannan lokacin a cewar wani rahoto da hukumar 'yan sandan kula da sufurin motocin ta fitar babban jami'in ɗan sanda mai kula da motoci ya ce mutane dubu uku da ɗari uku da arba'in da uku ne suka jikata cikin hatsarin ababen hawa tun farkon wannan shekaran kana masu tafiyar ƙasa ɗari bakwai da casa'in da biyu ne ababen hawa suka kaɗe su Imanin babura 956 suka fada cikin hatsira da motocin haya biyar, sai kuma motoci na masu zaman kansu 2,214 suka fada cikin hatsira tsakanin watanni ukun farkon wannan shekarar 2018 a ghana abubuwar da suka haddasa yawan hatsirin kuwa sun hada ne da yawan gudu fiye da kima shan barasa da ababen maye overtaking na ganganci da fama da gajiya da kuma rashin da'a na direbobi da dama Superintendent Dumbuahi ya ce za a iya kiyaye hatsaran muddin direbobi sun kiyaye dokokin tuki. Sai dai ya ce jihar Greater Accra ita ce tafi kowace jiha yawan hatsara a Ghana, inda jihar ta sha fama da hatsara 1,323 yayin da jihar Arewa maso yammacin kasar ke da karancin hatsara da ta samu hatsara 41 kacal tsakanin watanni ukun farkon wannan shekarar. duk dai da irin tsauraran matakai da 'yan sandan ghana da hukumomin kiyaye hatsura da wasu hukumomi suke ɗauka don rage yawan hatsura hatsarin ababen hawa na ƙara ta'azzara a kowace shekara wanda hakan na mummunan tasiri ga 'yan Ghana. akan haka ne kuma kamfanin dillancin labaran ghana wato gna a takaice ya rawaito kira da wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutukar kiyaye hatsira a kasar da ake kira vision for alternative development ko kuma vald a takaice inda take bayyana matukar damuwanta ga karuwar hatsiran ababen hawa da yawan mace-mace a cikin kasar ta ce hakan bai dace ba kungiyar ta ce al'amarin na ƙara yin muni duk da ilmantarwa da wayarwa da hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa da ƙungiyoyin jama'a da ma wasu cibiyoyi suke yi wa al'ummar kasar kamfanin dillancin labaran gane gna ya ci gaba da rawaito kira da kungiyar val ta yi cewa gwamnati ta gaggauta daukar matakai da suka dace domin ceto kimanin mutane dubu biyu da suke mutuwa ta hatsarin ababen hawa a kowace shekara a ghana domin cimma shirin shekaru goma a kan kiyaye hatsarra na majalisar ɗinkin duniya da kuma cimma ɗorewar muradun karni isa ali shine shugaban kungiyar val mai fafutukar kiyaye hatsira a ghana na gode eh, na farko son ce gaskiya eh, rayukan da muke sai mu ce ake rashi kan titinmu na ghana ya zama damuwa sosai don mun ka duba eh, kowane shekara muna rashi mutane dubu halbi 2000 kenan suna rasa rayukansu ya zama mana damuwa cikin waɗannan mutane muna da waɗanda sun ke duban iyalansu suke zuwa aiki su samo kudi a abinci su kama iyalansu kaga an hatsari ya zo sai dan kamar yanzu waɗannan gidaje sun rasa waɗanda za su taimaka musu wurin duba da shanun boko da shanun abinci da makamantar waɗannan ya zama mana damuwa kuma abin da ya dame mu ne cikin eh, sai eh, bakwannin da sun ka wuce a kwana biyu jere gaskiya mun rashin mutane kusan talatin kenan eh, kusan talatin turkey ya zama mana damuwa sosai saboda wannan mun ka tashi mun ka ta'a bai dace ba mun shiru mun kungiyar da muke aiki yadda za a yi eh, eh, gwamnati ta yi kokari ya so ta kiyaye kasarorin da ke faruwa a kan titin da ina gane. To na san dai ba wannan karo ne farkon ku ba akwai ayyuka da dama da kuka yi da gwamnati ya kake ganin gwamnati take karban irin shawarwari da maganganu da kuke yi ku kungiyoyin jama'a? Gaskiya ne shekaru da dama muna kira sai mu ce muna samun zama da hira da gwamnati. Mun kai magana gaskiya gwamnati tana ji tana aiki da ababen da mun ke kawowa. amma in mun ka duba wani lokaci eh, yadda direbobi ke aiki yadda hasarorin ke zuwa kan titi sai ka gan eh, ba mu ga ci gaba cikin firan da muke yi da gwamnati amma yanzu sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah saboda aikin da muke shekaru da dama sai mu ce shugaban kasa kenan nana a kufu gaskiya ya taka rawan gani ya mana wani kokari shine ya ba eh, kungiyar da ke kulawa da shanin asirurikan mota su hana sarukan mota ya ba su wasu kudade da dama wanda za su iya su ake kowane shekaru in ya so a rage waɗannan eh, ababen. To bari mu tsaya a nan kuma mu ci gaba a mako mai zuwa. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa mutane sama da miliyan takwas na shirin fadawa cikin halin karancin abinci a Nijar tsakanin watan Yuni zuwa Agustar 2018. jaridar ta ce a binciken da hukumar bayar da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar an gano cewa karewar guziri ne zai jefa waɗannan mutane cikin mawuyacin hali yayin da farashin cimaka zai cira sama a kasuwanni saboda haka larude listuwar ke gargaɗin hukumomin nijar su hamzarta ɗaukar matakan rigakafi jaridar lebanama na cewa wata kotu a faransa na ci gaba da binciken tsohon mataimakin shugaban kamfanin areva sebastien de montsou wanda a yau ke jagorancin kamfanin ma'adanai na andabur Ana zargin da Mansu da laifin cin hanci da cin amana a yayin sayar da hannun jarin kamfanin Iramin na kasar Canada, in ji Lebanon, wacce ta ce wannan shari'a wani abu ne da ka iya kwantalo maganar nan ta Iranium Gate wacce a ta ake zargin wasu makarraban gwamnatin niger da karkata akalar wasu kuɗaɗe miliyan dubu ɗari biyu na sefa bayan da suka sayar da karfen Iranium cikin yanayi mai duhu. lomondo jordi cewa take Ƙungiyoyin ƙwadago a yankin Tilaberi sun yi barazanar ƙauracewa shagulgullan sallar ma'aikata ta ranar ɗaya ga watan Mayun bana. Sakamakon lura da yadda haɗakar ƙungiyoyin ƙwadago ta ƙasa ETN ke nuna halin ko in kula da mawuyacin halin kuncin rayuwar da jama'ar Nijar ke ciki. Jere ta ce ƙungiyoyin ma'aikatan na yankin Tilaberi na cewa a yadda ETN ta tada wa shuɗaɗɗiyar gwamnatin Tanja Mamadu kayar baya a zamanin ta zarce. abun kunya ne a yau ga gamayyar kungiyoyin ta rufe ido tana kallon talaka yana shan ukuba ba tare da ta tsawata ba a wani labarin na daban larude listuwar na cewa takardun hamma amadu sun shiga ruwa ba shi ba shiga zaben 2021 idan aka yi la'akari da bayanan da kotu ta bayar dangane da bukatun da lauyoyinsa suka gabatar game da shari'ar nan ta zargin sayan jarirai jihar ta ce in dai ba wani ikon allah ba ana iya cewa fatan da magoya bayan model lumana ke da shi game da gwarzon nasu wani mafarki ne mai wuyar tabbatuwa yayin da jaridar l'actualité ta ruwaito cewa magoya bayan jam'iyyar model lumana sun ƙara jaddada goyon baya ga shugabansu hama amadu wanne a wata sanarwar da suka fitar suka bayyana cewa duk yadin rintsi shi suka zaɓa a matsayin ɗan takararsu domin fafatawar zaben shugaban ƙasa na 2021 sannan suka ce ba su ga abin da zai canza musu wannan ra'ayi ba in ji lactualite sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura assalamu alaikum suna na babba haruna damba habaji bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana tur da kuma Allah wadai da harin ta'addikin da aka kai wa bayan Allah waɗanda ba su san abin suka aikata ba ba su aikata laifin komai ba a masallaci a garin bama aka bai aka raba su da ransu da karfa-karfa aka dukkatar da su muna fata Allah ya bi kan waɗannan mamata gaba Haruna Bajo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. lawali alhaji amina turba da um, ina kira ga sojojin najeriya da su kara tsoke bakin aljihu domin su kakkaɓi sauran ragowar 'yan boko haram da suka rage na gode voa hausa lawali alhaji amina turba ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na a Amerika suna na hali ba ko rije da muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da yawa Allah ya dauki mataki ta yadda talakawa Najeriya za su samu saukin abinci wannan ita ce babban matsala wadda ka damunsa amma da buhari zai tsaya so ɗari to mu talaka muna tare da shi na gode sashen hausa na murya amerika suna na hali ba ko rijiyar sabiskan najeriya salamu alaikum murya amurka mai magana abun didi gunzo lokal gamman jihar kibin najeriya hakikanin gaskiya muna kira ga shugaban kasar najeriya da muhammadu buhari akan maganganun da ya yi da ya ce ingila na cewa matasan najeriya zaune gari banza na gaskiya kuskure na shugaba iri ne bai dace ba yau ne gaban duniya ya faɗa mu duniya cewa matasan najeriya zaune gari banza na duk kasar duniya tana da matasan da ba su da aiki yi tunanin mu yau shi ce ya yi kokari ya kokari kuma za a saba ma matasan Najeriya aiki yi a hishe su cikin kanyin talauci da wata da rashin aiki yi saboda haka magana ta farko muna kira ne mu dawo su matasan Najeriya hankuri da ba su hankuri don yau matasan Najeriya da kuri'ar su ya kai halin da yake cikin su salamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana ba kuma Muhammad daga a jihar Yobe a yau na da zan bada shi ne kira zan da 'yan uwa na talakawan yan najeriya dangane da zaɓe da aka fa a gaba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara shine nake kira da talakawa su fito su yi zaɓe amma ina kira da talakawa su tantance masu ƙaunar ba wanda su suke ƙauna ba kuma ku je ku kuri ku a yanda ta dace ba wanda suka zo suka sayi ku da sayi imanin suka sayi talaucin ku da kuɗi ba mai magana baba muhammad daga jihar yobe najeriya yanzu kuma ga labarai a takaice. shugaban amurka ta white house ta bayyana a jiya litinin cewa babban manufar tattaunawa da shugaba donald trump zai yi da shugaban kuriya ta arewa kim jong-un ita ce kawar da duk wani shirin nukiliya a zirin koriya baki daya sai mun ga an ɗau ƙwaƙwaran matakai a kan kawo karshen shirin nukiliya kwata-kwata in ba haka ba matsin lamba da takunkumi da amurka ke yi wa pyongyang za ta ci gaba kan ƙasar da ta zama saniyar ware 'yan sandan kanada sun cafke wani ɗan shekaru 25 da suke zaton shine matukin motar nan da ta afka wa masu tafiya a kafa a gefen hanya a jiya litani a birnin toronto wanda ya kashe mutane goma kana jikata wasu goma sha biyar yayin da kungiyar raya kasashen raya tattalin kasashen afirka ta kudu wadda ake kira sadc a takaice take shirin yin wani taron koli a yau talata a kan yunkuri da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ke yi na shirya zaɓe da kuma daidaita ƙasar akwai yiwuwar shugaban congo ba zai halarci taron ba an kwata da tsohon shugaban amurka john h bush a asibiti domin jinyar wata matsananciyar cuta da ta shafi jini kamar yadda mai magana da yawon zuriyarsa ya faɗa a maraicin jiya litinin masu haro da aka maka karshen shirin baki daya sai can an jima da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin kada manta za a iya sauraron wannan shirin da waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com za mu da shi baba yaku makeri da chibahira diodine da kuma daryl smith ni mahmud lalo ne ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum